Mm-hmm. Jimina ita ce tsuntsun nan mai dogon wuya. Ana kwatanta shi a matsayin mafi girma na tsuntsaye na yanzu. A Nijar, keɓaɓɓen dajin Gadabeji da ke arewacin jihar Maradi na kumshe da wani adadin jimina mai jan wuya. An saka su a wannan wuri ne yau fiye da shekaru biyu kenan. A yau yawan su ya kai jimina goma sha hudu a dajin. In shi mai kula da keɓaɓɓen dajin kwamandan Muhammad Hassan. Abubuwan sun faru zuwa mataki uku. Matakin farko ya gudana a cikin watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya shafi jimina guda guda tara mataki na biyu ya gudana kuma a cikin watan mayan shekara ta 2022 ya shafi jimina guda biyu da aka kawo sannan mataki na uku a cikin watan afrilun shekara ta 2024 inda jimina uku ne aka kawo transfere. Tsuntsayen jiminar da aka saka a dajin Gadabeji sun daidaita da yanayin wurin kamar yadda mai kula da dajin ya bayyana. Jimina na matakin farko sun cimma matsayinsu na ba da 'ya'ya shekarunsu na yayyafa a halin yanzu jiminan sun fara na sakwai. 'Ya'yan jiminin ma sun dace da wurin kuma sun kai matsayin da za su aihuwa su ma. Wannan wata alama ce ta bunƙasar su in shi kwamandan Hassan Muhammad. Gaba da batun karbuwa na yanayin wurin, gaskiya Jimina ba ta samu matsaloli ba na kasance a cikin sabon muhallinta, kuma ayyukan kawo wasu Jimina na ci gaba, inda kuma mataki na ƙarshe ya gudana yau da kusan wata guda, kuma nan ma nasara ce aka samu. Bakin Jimina da raƙuman daji akwai nau'uka daban-daban na barehi da aka saka a keɓaɓɓen dajin na beji.